Uh, yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 23 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1444 kuma wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu yi majalisi na biyu a cikin majalisin da insha Allah za mu rinka yi a wannan masallaci na biyu ke sabon campus da yake a wannan gari namu na Kano Allah kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a darasin da za mu rinka yi bayan sau ɗaya a wata insha Allah Allah maɗaukacin sarki ya ba mu albarkacin rayuwa kamar yadda na yi alkawarin cewar a darasin zai zamanto wato ta fuskar a muzakira wato dan abinda za a tattaro daga wato littattafan a fikihu da kuma irin wato abubuwan da suke a tarurruka na malamai wanda ake ce musu almajami'ul fiqhiyya suka kai ya zuwa gare shi da kuma abubuwa da a cibiyoyi wanda suke a wato matsaya da majalisai na malamai waɗanda suke a cibiyoyin hada-hadar kuɗi na zamani waɗanda suke ƙoƙarin aiwatar da shari'ar musulunci a cikin mu'amalarsu to irin matsaya da irin waɗannan majalisai na malamai suka yi duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke bayyana hukunce-hukuncen sababbin abubuwa a wannan zamani to a maksudi na yin muzakira ɗin shine ya zamanto akwai ta'asil na ilimi ta hanyar abin da aka ciro daga littafanmu a wanda malamai suka rubuta da kuma irin ƙoƙarin da yanzu a tarurruka na malamai suke yi saboda shi kamar yadda muka yi bayani na farko cewa shi fikihu wato ilimi ne wanda yake a koyaushe yana cikin wato ci gaba yana tafiya tare da irin ci gaban da ake samu a cikin al'umma a idan alal misali malamai lokacin da suka yi maganan a yadda mutum zai yi alwala idan yana amfani da wato a kwano wanda yake buɗaɗɗe da zai rinka tsoma hannunsa ga inda zai sa kwanan amma idan yana amfani da buta ne wanda zai rinka kifowa a kan hannunsa ga inda zai sa ta to kaga su wannan a yadda zamanin su ya zo da shi kenan muku kaga yanzu zamanin nan dole a yi bayanin yadda mutum zai yi idan yana yi da famfo alal misali haka zalika irin da waɗannan canje-canje da suke zuwa da sababbin abubuwa da suke zuwa na zamani kamar yadda can malamai da suke tadwinin fikihu suka rubuta shi sun rubuta shi da la'akari da irin abin da yake cikin zamaninsu saboda haka yana da kyau mu ma a cikin zamanin nan ya zamanto kan cewar irin abubuwan da malaman zamanin nan suka yi suka fitar da hukunce-hukunce akan sababbin abubuwa da suka zo ya zamanto mun shigar da shi a cikin koyar da fikihu to a wannan shine maksudin cewar mu dauki mu zakira ne mu dauki a littafi daga cikin littattafai na magabata to amma kaddar Allah ma sha fa'ala ban samu na a shirya abin da zamu na wannan darasin ba don haka zamu zan kaddamar da darasin daga littafin alkawani fiqhiyya na al-imam muhammad ibn muhammad ibn ahmad ibnu juzai al-girnati al-shahid wanda littafinsa dama mun taɓa karanta abinda ya danganci kasuwanci fiqhul buyo da kuma wa ma shakalal buyo a daura wadda muka yi sau biyu a masallacin al-furqan amma ba wai wannan shine zai zama to badili na a shi abinda zamu abinda zan kaddamar na fiqhul mu'amalat al-maliya wanda zamu karanta ba sai dai abinda zai samu a cikin wannan zaman da shi zamu fara kafin kuma ya zamanto wannan muzakkira ta shiryu saboda muna da matsanancin bukatar ta saboda babu inda ake samun sababbin abubuwa suke zuwa a cikin rayuwar dan adam a wannan zamani irin babu mu'amala ta harkar cinikayya domin kullum abubuwa sababbi suna zuwa idan muka duba muka ga irin shekarun da aka yi shekarun da aka yi kudi dinari da azurfa su ne kudi an yi ɗaruruwan shekaru binari da azurfa su ne kudi har aka zo aka samu takardu waɗanda suka zamanto kowace takarda. a maimakon shaida ce ta zinari ko azurfa su ma aka yi wajen kusan shekara hamsin a haka kusan shekara hamsin aka yi a tun daga lokacin da aka yi ittifakiyar bretton woods har shekara ta 1773 lokacin da wato shugaban america richard nixon ya yanke alaka tsakanin kudin america da dala da kowa wanda yake da kudin amerika yana cewa idan ya kai za a bashi wato a nauyi na gwal aka yanke wannan alakar kudi suka canza suka zamanto a ba a maimakon zinari da azurfa ba to kuma mu duba mu gani cikin 'yan shekaru kankani aka samu wani nau'i na kudi daban wanda ko su so ko mun amma yadda su kudade kuɗi waɗanda suke ba su da hakika ba za ka taɓa su ba kamar takarda ba sai dai kawai siginal ce ta lantarki da za ka sanya mata lambobi da suke nuna maka kana da wannan to duk irin waɗannan da su canje-canje da suka zo ya zama to ya waje ba wato mu mu karatunmu da darasinmu na fito a musamman a babin mu'amalar ciniki zamanto muna la'akari da irin waɗannan canje-canje da kuma abubuwan da malaman zamaninmu suka faɗa abubuwan da malaman zamaninmu suka faɗa babu inda ake haji irin wannan babu to amma kamar yadda muka sani komai ba za a gina shi akan kowane abu na addinin musulunci ana gina shi a bisa asasi dole sai an gina shi a bisa ginshiƙi to ginshiken kuma shine dole mu koma zuwa ga zafan magabata tafan magabata wanda suka yi tasiri suka tabbatar da ginshike na abin da yake shine wato a idan ka fahimce shi kai kanka za ka iya wato ko da baka kai matsayi yadda za ka yi istihadi ba amma za ka fahimci maciran malamai wanda ko da fatoyi sun ci karo da juna za ka iya samun haske akan abin da yake shine mafi kusanci da abin da yake daidai to wannan shine babban maksudi na abin da muke fata mu samu a cikin wannan darasi mu samu ta'asili na ilimi ta'asili da zai baka mabudi da kai kanka zaka ga a menene malamai suka giggina abubuwan nan domin ya zamanto cewa kai kanka sababbin abubuwa idan suka zo idan ka ji fatoyin malamai masu cin karo da juna za ka iya samun abin da yake zai haskaka maka hanya akan wannan wabillahi tawfiq to a wancan darasin mun yi mun ambaci ma'anar wato al-mu'amalat al-maliya fiqhul mu'amalat al-maliya cewa ilimi ne da yake bincike akan wato mu'amalar mutane da suke yi ta da ta shafi kuɗi ta hanyar wanda ake gina shi a kan dalilai waɗanda suke aka ciro su wato dalilai waɗanda suke mufassala wato al'ilm bi ta'amulat al-maliya al-muktasab min al'adilla tafsiliya ilimi da ta'amuli waɗanda suke na harkar dukiya wanda aka ɗauki aka ciro shi daga wato dalilai waɗanda suke masu rarrabewa kowane dalili kowane matsala ga dalilinta to wannan yana da a farkon wannan ya kunshi wannan fannin ya kunshi mu'amaloli waɗanda suke aka gina su akan wato al-mu'awabat wato musanye abinda zaka bayar a musanya maka da wani abu wanda su ne ake ce ma uqudul mu'awabat wanda ya hada wato a ciniki saye da sayarwa da nau'insa daban-daban da kuma wato kodago da haya sawa'un hayar gidaje ko hayar abun hawa da kuma wato abin da yake bin wannan abin da ya kama da wannan na irin alaƙar da ake ginawa wadda aka gina ta akan asasin samun wani abu na kudi ah, kamar wato haɗaka haɗaka da kuma haɗa jari da kuma wato musaka shine ban ruwa da noman da muzara'a a haɗa ƙarfi wajen yin noma ah, to sannan kuma da mu'amala ta dukiya wadda ita mu'amala ce ta dukiya wadda maksudinta ba mu'awaza ake yi ba maksudinta abinda zai tabbatar da haƙƙi abinda zai tabbatar da haƙƙi yayin da ake mu'amala shine abinda ya danganci kamar lamuni wannan sune ake cewa uqudut tawsiqat lamuni da jingina jingina ta ma'ana arrahan da kuma wato abbaman sannan akwai kuma mu'amala wanda suke ta dukiya ce amma ita ba a gina ta a kan musaya ba an gina ta ne a kan wato ɓangare ɗaya ya zamanto ya bayar da dukiyar shi ne wato uqudu tabarru'at ne kamar sadaka da kyauta da wasiya da wakafi da aro duk waɗannan suna daga cikin almu'amalat almaliya kuma Allah ya yi da rai da lafiya da tsawon rai duk za mu bi su insha Allah amma yanzu za mu fara da abin da yake shine ummul bab wato asalin babin mu'amala ta dukiya shine albuyo ciniki yawanci duk malamai in suka tashi za su ce kitabul buyo a wato babin cinike-cinike suna yin jam'i da shi domin saboda nau'i ne daban-daban shi kansa cinikin akwai ko akwai ciniki wanda yake ingantacce akwai wanda yake batacce sannan shi kansa ingantaccen akwai wanda aka ba shi suna na daban a cikin shari'a su ma akwai waɗanda aka ba su suna na daban a cikin shari'a to idan mutum yana so wato ya fara shiga al-mu'amalatul maliyya dole ne ya san menene hukuncin da aka menene shi wannan ummul bab shine wato albuyo albuyo jan'i ne na bayya albay masdari ne na ba'a waɗansu malamai sun ce baya buƙatar baya buƙatar a yi ta'arifinsa a ce menene ciniki saboda babu wanda baya yi babba da yaro duk yana ciniki ko yaro ya san an bashi kuɗi ya tafi kanti a bashi alawa saboda haka baya bukatar sai ka ce menene ma'anarsa to amma saboda abu ne wanda ya danganci hukunci na shari'a mu yawa yawan malamai sun yi tarifinsa sun bayyana menene ma'anarsa ko ba don komai ba don a sanya masa irin hukunce-hukunce waɗanda suka dace da shi domin daga nan ne za a gane wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce ba idan ba an yi ta'arifin ciniki ba irin sababbin hanyoyin cinikayya da suka zo za su zamanto an shiga cikin rudani wajen tabbatar da hukuncinsu to shi yasa kowanne daga cikin mazhabobin nan guda hudu a hanafiya wal malikiya wal shafi'iya wal hanabila suna da ta'arifin su na ciniki to amma da yake maksudin mu ba shine mu shiga cikin zurfin sabanin da malamai suka kakkawo ba a wannan babin za mu tsaya a kan ta'arifin wato a malikiya wanda suka yi ta'arifin ciniki da cewa wato naqlul milki bi'iwam shi ne ta'arifin mazil wato a ɗauke wato ɗaukan mulki daga wani waje zuwa wani waje da musaya da maimako da za a bayar da kuɗi da abin da za a biya a maimakon yin wannan to kuma wannan a kusan a waɗansu daga cikin malamai su suna ce masa wato mubadalatul mali bi mali tamallukan watan mita duk dai ma'anar abin da maziri ya faɗa ne wato ka musayan dukiya da dukiya ta hanyar mallakarwa da mallaka domin yayin da ka ba da kuɗi ka sai abu ka mallaka ma wanda ka saya a wajensa kuɗi sai kuma ka mallaki abin da ka saya daga wajensa to kaga wannan zai buƙaci tarifin meye kuɗi kuma idan muka zo na malikiya na milki canzawar mulki dole sai mun san to menene za a ɗauka a cikin shari'a wanda za a ce wannan mulki ne a yaushe za a ce mutum ya mallaki abu mutum yana mallakar abu idan ya zamanto shi akan kansa ko kuma da wakilcin wani da zai wakilta shine da haƙƙi da haƙƙin wakilcin wato zai yi tasarrufi a cikin wannan abin a cikin ainihinsa me tasarrufi bi ma'ana zai yi shi kadai yake da ikon ya wato ya riƙe shi ko ya bayar da shi ko ya nemi musaya da shi to wannan shine tasarrufi akan abin ko kuma amfani amfani da wannan abin ikon amfani da wannan abin abin da yasa saboda za ka iya mallakar abu amma ba ka da ikon amfani da shi ko eh, kamar me kenan ka mallake shi amma baka da ikon amfani da shi haji abubakar ka mallake shi amma baka da ikon amfani da shi na'am kamar jingina jingina ah, jingina jingina baka eh, eh, jingina ka mallake abin amma baka da ikon amfani da shi yanzu kana da gidan haya ba za ka yi bayar da shi jingina ba to ba za ka yi karban haya ba idan ka bayar da gidanka jingina ya halatta ka karɓi kuɗin haya ko bai halatta ba eh ya halatta to da ka kana ka mallake shi ka gama da an kace jingina jingina ka mallake ta kuma kana da ka mallake amfani da ita amma abin da ka mallaka baka da ikon amfani da shi eh ba baka da ikon amfani da shaya ba za ka sayar da ita ba wato kuna tun da an ce cinikin zamani saboda ka daga an yi sai ku ta tunanin abubuwan zamani a ah, ka dawo ya zuwa ya zuwa ga asalin hmm? idan ah, idan ka mallaki idan kana da gida ka bayar da shi haya ko kana da gida ka bayar da shi haya ka da ikon kai amfani da wannan gidan ka ba mu mutum gidanka haya sannan sai kuma ka zo ka ce wannan sai kuma ka zo ka ce ya biya ka kudin haya na gida ga baki daya sai ka zo ka ce daga watan watan august ana ruwa mai yawa saboda haka watan august nan zan zo su zauna ka da ikon haka ka gani to ba ka da ikon amfani da shi saboda haka shi ya sa a cikin milki ake ambatan cewa abinda ka mallaka kuma kake da ikon amfani da shi ikon amfani da shi shi sa ka bayar da shi haya to abinda za ka dukkan abinda ka mallaka ka yi musayar da shi da wani abu da za a biya ka wannan shi ake ce ciniki saboda haka hatta ma amfani na abin na wato suna bambanci kun ga akwai abu guda biyu da ya kamata duk da yake za mu zo shi a lokacin babin idara amma tun yanzu ya kamata mu fahimce shi a cikin mallakar abubuwa a wajen malamai suna bambancewa tsakanin al'ain da kuma almanfa'a al'ain shine abu wanda yake gundarin abu wanda yake gashi kana ganin sa wato a abu ne wanda yake da zaki kana ganinsa akwai kuma almanfa'a manfa'a ita ce fa'idar da ake samu wajen amfani fa'idar da ake samu daga shi al'ayin kamar in kana da gida fa'idar da kake samu a gida shine ka zauna a cikinsa in kana da abun hawa fa'idar da kake samu akan abun hawa ka haushi to abun hawan shine aini hawan abun hawan shine manfa'a abubuwa guda biyu ne daban kuma suke akwai kuma na uku wanda ake shi ma ana amfani da shi ne al'intifa shi wannan yana koma wato amfanuwa da wannan amfanin da amfanin nasa domin za ka iya samun haƙƙin amfanuwa amma ba ka da haƙƙin wannan amfanin wato kamar mutum ya baka aran mota idan mutum ya baka aran mota kana da haƙƙul intifa haƙƙin amfanuwa da motar amma baka da haƙƙin manfa'a ba za ka je idan an baka aran mota ka je ka bayar da ita haya ba kana karɓar kuɗin haya ko amma idan ka karɓi mota haya za ka iya bama wani haya idan dai za ka iya bama wani haya idan dai wanda ya baka hayar bai hana ka ba kamar yanzu yadda ake yi a kasashe da ake da da ake da ka haya eh? idan mutum kana so sai ka je ka karko mota ka haya tun da kai kana da ka cikakku ka karko mota ka haya amma ba ka da lokacin da za ka iya zuwa ka tuka ta sai ka samu wanda yake da license kai ka karko a kullum alal misali za ka rinka biyan dubu goma shine kudin haya da aka baka ka karbe ta ta wata daya su ba ruwansu ka je ka ajiye ta ka tuka ta duk wani kullum za ka ba su dubu goma to kai kuma sai ka samu wani ka ce to sai kuma ga shi nan ka je ka tuka motar nan na ka ita haya kullum ka kawo min dubu goma sha biyu ya je ya yi wannan to kaga saboda ka mallaki manfa'a amma da a ce aro kai ka ar mota sannan kuma ka je ka ba ma wani hayar mota ta wannan kayi zalunci domin intifa'i kake da shi ba manfa'a ba haka zalika kamar a masallaci wanda ya riga wani zuwa waje wanda ya riga wani mazauni a sahun farko yana da haƙƙin intifa amma ba shi da haƙƙin manfa'a ba za ka iya cewa za ka je ka zama sadiki ranar juma'a ka tsaya a sahun farko idan sannan ka ce wannan wajen da ka samu za ka sayar wa mutum naira hamsin daga ya zo ya baka naira hamsin ka tashi ya zauna a wajen saboda wajen ba haƙƙin manfa'a kake da shi ba intifa'i kake da shi hmm? saboda haka akwai ain akwai manfa'a akwai al'intifa to duk waɗannan don ku san abinda kowannensu ana mallakar su to abinda zai sanya shi ka canza mulkin abinda ka mallaka da musaya shine ake ce ma ciniki albayar to waɗansu malamai a wannan wajen sun yi magana akan dukiya saboda waɗansu malamai sun fassara wato ciniki da cewa musayan dukiya da wata dukiyar ta hanyar mallakarwa da mallaka to saboda haka dole suka buƙaci su yi ta'arifin meye dukiya abin da ya sa wannan yake da muhimmanci mu san shi a nan shine saboda yanzu sababbin abubuwa sun zo waɗanda malamai suke dubawa shin wannan abun dukiya ne ko ba dukiya ba ne za a iya cinikinsu ko ba za a iya cinikinsu ba Me ke ce dukiya almal ne mal a wajen musulmi a wajen malaman fikihu kowanne daga cikin mazahib din nan suna da nasu ta'arifi na meye dukiya kowanne daga cikinsu yana da nasu ta'arifi na meye almal ah, malikiya a tarifin malikiya sun ce dukkan abinda a cikin al'ada wato ake ɗaukansa ya zamanto dukiyar suka yi daur abinda ana ɗauke shi ya zamanto dukiya ne saboda suka ce dukiya ya an sani shine dukkan abinda wato bisa ɗabi'a rai yake karkatuwa ya zuwa gare shi to duk abinda yake ake ɗaukansa dukiya kuma ake karɓan musaya a kansa wannan shine dukiya wannan shine dukiya a ta'arifin hanafiya sun ƙara da cewa dukkan abin da rai ɗabi'a take karkatuwa ya zuwa gare shi kuma zai iya yiwuwa a ajiye shi ya zuwa ga lokacin bukata duk abin da yake rai yake karkatuwa ya zuwa gare shi wato akwai mutum yana da bukata zai iya bayar da wani abu don ya same shi kuma za a iya ajiye shi ya zuwa ga lokacin bukata wannan ta'arifin yana da kyau musamman duba da cewar malamin da ya wannan ta'arifin malami ne wanda yake a cikin manyan malaman da sun ga irin farkon lokacin da a wannan zamanin ya zo ibn abidin a don ya zauna a daular usmaniya daga cikin manyan malamansu kun ga dukkan abin da rai yake karkatuwa ya zuwa gare shi kuma za a iya za a ajiye shi ya zuwa ga lokacin bukatuwa ya zuwa gare shi wannan tarihin shine zai shigar da dayawa daga cikin abubuwan da ake ganin su ba ba a san su ba a da sababbi tunda yanzu muna jami'a ne kamar copyright ka rubuta littafinka kaga dai ba kwakwalwarka ba wannan kwakwalwar wannan kokarin da kai na kwakwalwarka ba shi ka sayar ba ka je ka samu printer ya buga maka shi ka me ka biya shi ai ka biya shi wannan takardar da buge-bugen da ya maka ne amma haƙƙin ka sake buga shi naka ne ko na wannan mutum ne naka ne hmm? sai da shi ma za ka iya sayar da shi ko ba za ka iya sayar da shi ba to amma ayin ne kana ganin sa ba abu ne wanda yake za ka iya ganin sa ba tunda abu ne wanda yake ƙoƙarin da ka yi na lokaci mai tsawo to shi sa malaman zamanin nan kamar yadda suka yi a cikin karar na majma al-fiqh islami suka ce haƙƙin copyright dukiya ne a shari'ance za ka iya sayar da shi za ka iya kyautar da shi haka zalika yanzu a yanzu din nan abinda ake ciki wanda a cikin satin nan da ya wuce aka a ɗaya daga cikin majalisan fatawa na ɗaya daga cikin manya-manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi suka fitar da matsaya a kansa shine cinikin carbon carbon trading kusan an yi ittifaƙiya cewar kowace ƙasa ta yi ƙoƙari ta rage wato gas da suke fitar da shi na makamashi ya zuwa ga wani haddi ne. kowace ƙasa aka ba ta wani duk wadda ta sa hannu a cikin kyoto protocol ta shiga cikin wannan ittifaqiyya to yawanci waɗanda suke fitar da irin waɗannan manya-manyan gas ɗin manya-manyan kamfanin nuka ne ko to kowane kamfani sai a sa masa cewa ga iya abin da za iya fitarwa idan ka fitar da sama da haka na gas to akwai kuɗi da za biya akwai haraji da za ka biya ma gwamnati to idan kamfani ya yi ƙoƙari ya yi amfani da hanyar fitar da makamashi ta zamani alal misali ya yi amfani da sola maimakon ya yi amfani da manya-manyan diesel generator wanda yake fitar da gas mai yawa sai ya yi amfani da sola saboda haka irin gas ɗin da yake fitarwa sai ta yi kaɗan ƙasa da abin da aka ba shi filin ɗinsa to wannan rarar wannan rarar da ya samu sai ya mayar da ita kuɗi wadda zai yi cinikinta sai ya samu kamfani da ba shi da wannan ya ce to rarar da nake da ita na sayar maka kai ka ci gaba da tura makamashin ka yadda kake so kaga maimakon ka je ka kashe kuɗi wajen yin sola ko kai ba za ka iya yin sola ba sai ka sai wannan damar da ita da ya samu ta rage kabon ɗinsa ka sayar da ita to yanzu har an yi kasuwa ta wannan kamar yadda ake kasuwar shinku ake sayar da share ake sayar da security yanzu an yi exchange na irin waɗannan to yanzu bankunan musulunci suna so su shiga su rinka sayar wannan suna sayarwa me hukuncin wannan dukiya ce a shari'a da za a iya cinikinta ko ba dukiya ba ce to kaga idan muka koma zuwa ga tarifin ibn abidin cewa duk abin da ɗabi'a take karkatuwa ya zuwa gare shi kuma za a iya ajiye shi ya zuwa ga lokacin bukata sai ka ga wannan ta'arifi wannan carbon trading ya dace da abin da ibn abidin ya faɗa rai yana bukatuwa ya zuwa gare shi saboda za an tilasta masa kan cewar sai ka bukatu ya zuwa ka rage ka rage gas gas da yake fitarwa daga kamfaninka to ha kana buƙatar abin da zai sa ka rage wannan gas din ga wani wanda yake kuma zai baka kuma in ka sayi wannan abin za ka iya ajiye shi zuwa ga lokacin bukata me lokacin bukata ga kan cewa kana so ka bunƙasa harkar kasuwancinka ka siyo manya-manyan janareta maimakon kana yin san kana ɗari na shinkafa kana so ka yi san ɗari biyu to da haka dole kana buƙatar sababbin mashina sababbin janareta to amma idan ka yi ga kuma abin da aka sa maka ga iyakar da aka sa maka na gas na makamashinka to kaga idan kana da wannan haƙƙin ka ajiye shi lokacin bukatar fetur to shi yasa wato kokarin da malamanmu suka yi wajen tunanin fitar da wato abin da shari'a ta ajiye kokari ne wanda yake nuna irin fatahin da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu wanda zai zamanto mabuɗi ga waɗanda suka zo daga baya idan wani abu sabo ya zo kan a fitar masa da hukunci kuma wannan shine zai sanya mu mu tabbatar da kan cewa shari'ar addinin musulunci ta dace da kowane zamani da kowane waje da kowane hali da yan adam suka shiga ciki to abin da yasa ne dogon wannan istitradin saboda wannan matsalar saboda abubuwa suna ta zuwa sababbi waɗanda suke dole a wato takyifinsu za a gina shi ne a kan abin da malamanmu na da suka yi yanzu hatta su kansu dukiyar da ake hatta su a wato kudin digital crypto kaga shi kansa dukiya ce ko ba dukiya ba dukiya ce ko ba dukiya ba to a nan kaga akwai wata magana da ibn al-abidin ya ce ya ce almaliya tasbutu bi tamawulin nasi kafatan aw ba'd hukunci akan abu kan cewa dukiya ne yana tabbata idan mutane ga baki ɗaya suka mai da shi dukiya ko waɗansu ɓangare nasu ko waɗansu ɓangare yanzu lokacin da aka soma bitcoin ba ko shi ana faɗan irin kamfanin kamfaninnuka da suke karɓansa ba a ce microsoft ta bulayi google ya bulayi amazon ta bulayi wane ne a airline kaza ya bi layi hotel kaza suna karbansa ai ta faɗa wataƙila ma sai a zo a ce abin nan a makarantar alfurkan ma tana karban bitcoin <laughs> buk ana karɓar school fees da bitcoin a soma lissafin waɗanda ake yi to ko da duniya ga baki ɗaya ba ta karɓa ba in aka samu waɗansu sun karɓa a wajen ibn abidin za a ba mu wannan hukuncin dukiya to in haka ne kuwa akwai bitcoin akwai crypto wanda 'yan kasino su ne suka yi shi 'yan kasino su ne suka yi shi ba za ka yi amfani da wannan crypto din ba sai dai don ka yi caca a kasino to yanzu idan 'yan kasino suka mayar da shi kudi a shari'ance shi ma sai mayar da shi kudi tun da ai su ma ba'alin mutane ne ko ba'ali ne sashe ne na mutane eh yawwa to ne wannan shi ne abinda zaka iya ajiye shi zuwa ga lokacin bukata amma bukatar ta haram ta halar shi kaga kudi ne wannan ba za ka cire masa kudi ba ya riga ya zama kudi don ana karɓansa sa suna karɓansa amma kai kuma ba za ka iya ajiye shi ba ya zuwa ga lokacin bukatuwar ka gare shi bukata ta halal sai dai ka ajiye shi domin bukata ta haram tunda ya zama to kan za ka ajiye shi domin bukata ta haram ya zama to kuɗi ne haramtacce sai ya zama to kamar kare ne a karen da ba a halatta maka kai amfani da shi ba kaga dukiya ce amma ba dukiya ba ce wadda take halattacciya ka kai kare wanda kake so ya rinka zama tare da shi ya ɗebe maka kewa duk inda za ka tafi yana bunka kaga wannan karen haramtacci dukiya ce amma haramtacciya saboda haka abinda aka faɗa don cewar a cikin crypto akwai wanda yake ba wanda yake dukiya ba halittacciya ba wannan bai hana shi ya zamanto dukiya ba dukiya ne amma dukiya wadda take ba halittacciya ba kamar yadda yake a cikin abubuwan da take da rai yake karkatuwa ya zuwa gare shi masu amfani wanda mutane suke tamawulin sa wato mutane suke mayar da shi dukiya akwai dukiya wadda ke ba halartarta ba to da wannan a muka ji ga tarifin ciniki to sai mu shiga abin da a shi malam Ibn juzai rahmatullahi alaihi ya ce ya ce ya fara kamar yadda al'adar su yake shi bai yi tarifin ciniki ba bai fassara mai ciniki ba domin kamar yadda na ambata muku musamman daga cikin malaman malikiya akwai wanda suke ganin baya bukatar a ce za a fassara menene shi amma mun ga fa'idar bayyana ma'anarsa me ma'anar ciniki saboda abubuwa da suka zo na masail a wannan zamani ya tafi zuwa ga ambatan rukunai rukuni rukuni shine abin da yake dole shi sai da shi sannan hakika dole sai da shi hakika za ta tabbata yace abubuwa guda biyar ne wa hiya khamsa al wal mushtari wal masmun wa fi ma'ana yace rukunnan guda biyar ne mai sayarwa da mai saye da asaman abinda ake biya farashi kudin da ake biya wal masmun da abinda ake saye wal da lafazin da aka yi da aka kulla mu'amala da aka kulla wannan mu'amalar da shi lafazin da yake zuwa ko shi ko ma'anarsa shi kuma lafazin nan ko wanda ake furci da shi ne min qaulin aw fi'lin ko kuma wanda yake a aikace ne yaqtadi al-ijaba wal qabul wanda yake hukunta kan cewa wani wato ya bayar wani kuma ya karba waɗannan rukunai za a ɗauke su ɗaya bayan ɗaya alba'i shine wanda yake cewa na sayar maka almustari shine kuma wanda yake cewa na saya duk da albai wa shira a larabci duk suna zuwa da ma'ana ɗaya kuma domin wanda ya sayar maka da abu eh, in mutum ya sayar maka da abu fi nafsu ba ya yi ko eh, idan na sayar maka wannan kwanzar ruwa sayan kuɗin ke daga wajen ka sayan kuɗin ta nake kuɗi shi ma sayan sa ake abin sayarwa ne to sai dai suna cewa dukkan wanda wato zai bayar da abu wanda a maimakon sa zai karbi kuɗi a sa zai karbi kuɗi a sama wanda shi ne abinda ake ce ma kuɗi shine miƙiyasin kima abinda ake tabbatar da kimar abubuwa da shi to duk wanda zai karɓi kuɗi to shine mai sayarwa wanda zai ba da kuɗi shine mai saye to idan aka zo mushkilan kawai zai zo idan aka zo wajen cinikin kuɗi da kuɗi in aka zo wajen cinikin kuɗi da kuɗi domin kowa kuɗi yake bayarwa to wanne ne mai sayarwa wanne ne mai siye kowanne ka ɗauka biyu yi, babu wani hukunci da zai biyo bayan wannan a cikin shari'a to a waɗannan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya za mu fara da na ƙarshen shine wato siga abinda ya sa saboda muhimmancinsa a wajen malaman hanafiya sun ce shi ne kaɗai ma rukuni lafazin da ake kulla ciniki da shi shi lafazi a cikin ciniki umuman a cikin shari'a shari'a ba ta zo da waɗansu lafuzza waɗanda aka ce dole sai su za a bi ba wajen kulla mu'amala abinda duk al'ada ta tabbatar kan cewar yana tabbatar da kulluwar mu'amala to shari'a ma ta yarda da shi don haka dukkan abin da zai ba da ma'anar wato a musayan mallakar abu da aka biya da wani abu to wannan za a ɗauke shi a matsayin ciniki ne sawa'un an yi da lafazi da ya zo na kamar na saya ni kuma na sayar ko kuma ungo na karɓa ko ma aka yi gum kawai ka miƙa ya karɓa duk wannan ciniki kaga inda a ce sai da lafazi ake yin ciniki da yanzu ya zami da cinikin supermarket inda za ka je ka ɗauko kaya ga baki ɗaya sai ka zo wajen kashiya kashiya sai kawai ya rinka ɗauka yana sawa da wannan 'yan fitilan ba kotun yana karantawa ana fitar maka yana karanta ana fitar maka shikenan sai kai kuma ka miƙa masa kati baka ce masa ko uffan ba sai ya murza kati shikenan ya fitar takarda ya baka ka kwashi kaya ka tafi ba wanda ya magana to inda akwai lafazi da yake tabbatar da cewa dole sai da shi ake kulla ciniki ai da an shiga cikin takura da an shiga cikin takura to shi yasa dukkan malamai a jamhurin malamai suka tafi akan cewar ita siga babu wata siga ayyananna da wanda yake da ita ake kulla ciniki abinda duk al'ada ya tabbatar da shi kan cewa ciniki ne shike ya zama to inda an sayaranta wannan kamar yadda waɗansu malamai malaman shafi'iya suka ce ba su yarda da cinikin almu'aba ba almu'aba shine kawai ka ba mutum kai kuma ka karɓa ba tare da wata siga ba abin da yasa su shafi'iya suka faɗi haka cewa suka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku da suka yi imani kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ba da haƙƙi ba sai dai in ta hanyar kasuwanci ne wanda aka gina shi a sai dai in ta hanyar kasuwanci ne a bisa wato aminci yarda yarda a bisa wato yardar kowanne daga cikinku suka ce ba yadda za a yi ka tabbatar da yarda in ba mutum ya yi furuci ba amma kawai mutum ya zo ya ɗauki abu ya baka ba lallai ya to ya faɗi yardarsa ba tunda Allah ya ce an tarazin minkum da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu malu ri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi dukiyar musulmi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da dadin rai daga gare shi to ba za ka san daɗin rai ba sai idan mutum ya yi ta'abiri ya bara da sansa to amma a nan wajen sai a an yi raddi gare su da kan cewa shi wannan yarda ɗin yana tabbata da aiki kamar yadda yake tabbata da sarihin lafazi yana tabbatuwa da aiki to wannan kun ga shine ba mu tausi'a a wannan zamanin yanzu irin a mutane da suke shiga da yawa daga cikin online business da ake zuwa a yi haka yaushe za ka samu lafazi yaushe za ka samu siga hmm? kawai za ka ga abubuwa ne ga nan ka danna sai a ce wai ka sai a ce ga cart ɗinka ga basket ɗinka kamar ka je amazon za ka sai littattafai ko za ka je ka sai abin nan kowa da cart ɗinka har hoton trolley ɗin keken za a nuna maka kana zaben wannan ana sawa ana fitan maka ga shi yanzu kuɗinka ka zane ka sanya wannan in kuma in ko baka so shikenan sai ka je ka dauke shi ka danna shi sai ya tafi da shi sai ya zamanto ga yanzu ga abubuwan da kake da shi har sai ka gama cinikin ka tukuna ga baki daya sannan kuma sai ka zo wajen biya in ka zo wajen biya sai ka danna sannan sai ka je ka biya ta hanyoyi daban-daban na biya ta irin kudaden da ake karba wannan danna wadda za ka yi wannan wato zaɓar da ka yi wannan shine al-ijab gashi na sayar maka gashi wato tayi ake maka cewa waɗannan abubuwan da ka ɗauka guda goma kudinsu naira dubu ɗari gashi na an rubuta maka to sai kai kuma in ka danna kai kuma ka ce na saya da ka biya ka saya saboda haka al-ijab wal qabul ba sai ya zamanto da lafazi ba zai iya zamantowa da dukkan aiki yake ba da ma'anarsa almuhim ita shari'a ta zo da dukkan abin da yake zai tabbatar da mu'amala tsakanin mutane bisa adalci da kuma toshe kofar wato rigima a cikin irin wannan akwai miza akwai rigima da zai iya tasowa hmm? a cikin irin wannan bai a cikin irin wannan cinikin na online wanda ba gani ba akwai rigima da zai iya tasowa ko kuma ka je irin yanzu a irin mashin sun nan da suke sayar da lemo kenan ka je ga lemo nan da kake so ka danna shi kenan kana dannawa sai ko ka zura kudinka ko ka sa katinka in ka sa katinka ya ce ka sanya pin ɗinka in ka sanya pin ɗinka kenan ya shiru kudin ya sauko maka da ya sauko maka da ya sauko maka da lemo zai iya kaiwa ya zuwa da rigima eh zai iya kaiwa ya zuwa ga rigima to in ka saka ya ki fitowa leman ba daɗi wannan ma zai iya kawo rigima bari mu ɗauka ka sa ya ki fitowa idan ka sa ya ki fitowa to in ka sa ya ki fitowa ya za'a yi wannan a dole kana da haƙƙi ka biya kuma lemu ya ki fitowa to wajen wa za ka je na'am ba usually ba wani amma kowanne kowanne da ka gani akwai wanda suke akwai lambobin waya wanda yake za ka iya yi musu waya sai ka je ka kira su ka ce ga shi da abin da kai ga shi da fito ba amma wanda yake yake jin tsoron bata lokaci to ga ya gwammace ya je ya samu na iyaye da kakanni ga kuɗi na ba ni lemo <laughs> <laughs> ba shi nan ba an huta to idan ya zo maka mara kyau fa gaba eh, yadda alhawariyon ya ce shi ma wannan zai iya kawo rigima ko ba zai iya kawo rigima ba hmm? zai iya kawo rigima ta yaya zai kawo rigima bayan gashi kana gani eh idan ka sami expire wannan a ko'ina ne wannan sai ka kai su wannan in ka kai su kara ma sai an ci su haraji sai dai watakila ka ce ka saya kuma gaskiya ba shi kake so ba ka danna ya ce maka shani ake bayarwa sai coca cola ta faɗo maka saboda sun yi kuskure sun sanya wajen coca cola wajen shani sai suka sa masa coca cola ka danna sai coca cola ta faɗo maka bayan da za a yi kamar yadda shi bayan da za a yi kamar yadda shi to shi ma irin wannan kaga duk kana da wannan damar ga lambar waya can za ka iya zuwa ka to amma kai komo din wannan zai zama tuwa da wahala a gare ka to saboda haka shi ma duk da yake ya sauƙaƙa ma mutane amma kuma ya buɗe ƙofar wata wahalar da idan a da za ta iya kawo maka wani a takura almuhim waɗannan abubuwa da suka zo suna daga cikin abubuwa da suka zo a zamanin nan wanda shari'ar mu duk ta ba da dama a kansu saboda a cikin shari'ar musulunci wato al'asul a cikin dukkan mu'amala halattacciya ce haske idan fuskar haramci ya zo a gare ta to ya in Allah ya kai mu darasi mai zuwa za mu ɗauki rukunan nan guda hudu da mai da mai sayarwa da mai saya da kuma wato shi a kudin da ake biya da abin da ake saya to kuma wannan zai kai mai zuwa ga irin sababbin masu saye da sayarwa na wannan zamani waɗanda suke a ba mutane ba wanda ake ce ma wato corporate a mutum an san mutum dai shi ne yake mallaka to akwai wanda yake kamar wanda yake wato shi ba mutum bane amma kuma yana da dukiya kamar a dukiyar mudaraba dukiyar dukiya ce aka hada ta aka ce a rinka juya ta aka danka ta a hannun wani ita kanta dukiyar tana da wato haƙƙi nata za a iya cewa za ta iya tsaye za ta iya sayarwa kamar yadda yake wato mutum a ƙashin kansa mutum wanda yake na ɗabi'a shi ma yake yi da kuma abin da ya danganci kamfanin nuka shin za a iya cewa kamfani yana da limited liability cewa idan wato abin da yake da ikon mallaka in ya karɓi ba su suka na mutane fiye da abin da yake da ikon mallaka shikenan ba su da iko sai iyakacin abin da kamfanin ya mallaka to duk waɗannan suna daga cikin abin da za su zo insha Allah a cikin rukunnan ciniki a darasinmu mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wancan majalisin na farko a ne alkawarin cewa zan amsa ta insha Allah a wannan majalisi na biyu da za a yi shine na ambaci cewar a idan duk mutumin da ya ci halal to zai bi Allah ko ya so ko yaki duk mutumin da ya ce haram zai saba ma Allah ko ya so ko yaki to an magana ta yi nauyi ga waɗansu 'yan uwa so da haka suna so su san mai madogarar wannan magana kuma haka take wannan wato akwai dalilai da yawa akan wannan da farko dai shi halal Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa tsayyib ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da yake cikin kasa wanda yake halal da dada mai tsarki to da abin da yake da tsarki bi ma'ana babu cutarwa a cikinsa babu cutarwa wannan kuma cutarwar ta zahiri da ta baɗi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu abubuwa wanda suke a tsayi ba da kyawawa masu da wato masu sarki tsarkaka ita kuma haram Allah maɗaukakin sarki ya sifanta da cewa wato habib ne wa yuharrimu alaihim al yana haramta musu al jam'i ne na alkhabith dauɗa dauda abinda yake abinda ake ake tsarkakuwa ga barinsa to duk wanda kuwa ya ci abinda yake habith to dole zai mayar da shi ya zama to habith kamar yadda a Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya sifanta mutanen yaman da kan cewar a sakina tana cikin ashabul ganam ahlul yaman wato tana nutsuwa tana cikin mutanen yaman masu kiwon awaki Allah ya sanya musu nutsuwa ya ce kuma ƙeƙasar zuciya da kafirci yana cikin wato mutanen annajid masu kiwon raƙuma alfaddadin hmm, da shidda da zilab tana cikinsu saboda yadda ɗabi'ar raƙumi yake sau da abinda mutum yake ci yana tasiri a cikin ɗabi'ar. duk da yake wannan ba wai ba shi da alaƙa da sabon Allah da bin Allah amma wanda Allah ya sanya musu rikka taushin zuci da sakina da nutsuwa sun fi kusa ya zuwa ga ɗa'ar Allah bisa wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu zilba duk da yake wannan ba shi ne yake koma ya zuwa ga sifar ɗa'a ko rashin ɗa'a ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya na ta da huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu shiriya so da duk wanda yake cin wanda yake cin halal bin Allah yake shiryuwa yake to Allah zai ƙara masa shiriya kuma bil'as shi yasa malamai akasima shine wannan alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza ba ga mun saki shaydanu akan kafirai ba suna cucuta su suna iza su zuwa ga sabo izawa to wanda duk yake bin shaydan akan cin haram haka zai rinka iza shi zuwa cikin sabo izawa shi yasa ne malamai suke cewa al baridul kufr saban Allah shine post wato shine postal service albarid shine postal service postal service mai kaiwa zuwa ga kafirci kana ta yin kana ta wato saban Allah kana ta saban Allah to posting ɗinka zai iya zuwa ga kafirci to aka duwa innan ma'anoni suna nan shi yasa din akwai hadith duk da yake dai da'if ne na sayyidina abubakar radiyallahu anhu cewa man nabata shahm kullu lahmin nabata min alharam haram fannaru auladihi dukkan nama tsokan nama da ta wato da ta tsuro daga haram to wuta ce ta fi cancanta da shi ba ga kenan duk namun da ya tsoro daga haram ba abin da zai haifar illa wato abin da yake zai sa mutum ya cancanci azabar Allah amma kuma Allah sarki yana tuba ga wanda ya tuba Allah karɓi karbi tuban mu سبحانك wa وبحمدك نشهد an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب natubu